والصلاة والسلام على رسول الله أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا, يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كف في كفة في كفة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه أبو ابن حبان والحاكم وصححه رواه ابن حبان والحاكم وصححه بن حبان همزة الوصف الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أتي عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد atar hontu intenyen anta hal tajin kata tarhu lataya namu abu sa'id maga ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam namu alla faram maga sallallahu alaihi wasallam قال ألا فارنتي عليه الصلاة والسلام قال موسى موسى عليه الصلاة والسلام كم موسى نكنا musa bun imran musa ti alayhi salatu wassalam ya rabbi yankama musa alayhi salatu wassalam aga alla gilli ati kammogo ya rabbi yankama naxirti i danke toxoruginti adi i danke maxonkuturugintiya musa ti ne wa indi honneya nkama ntuyindi honneya adkuruka nganke ngalla tigana wa ad'uka ngan ga be tikamponna bihingaga nuskandiwa musa ta allah subhanahu wa ta'ala adamuru allah maga ani ituyindi honneya iga allah tiganati kenga adkuruka amanani kannanga iga tigande ñana allah subhanahu wa taala kamma ay uthni alayka nga tigande ñana an kamma wa adiuka asaluka nga ñagana behti komponneya ntuindi hoya hokeɓe ku hilliganogon nga tigande ñana an kamma nga sagana kadi nga ñagana n baginta hinunga kendi n kama ntuindi kenga idan keda ko hadamar mangana Allah nya gana jonge nga anna tiga kem palla annare maninya annare ampa jumurai har har maran men be gana ko tungane nga angana jonge fil ghalib ho suru nya ko nanga ngalli anga khairin kita kem palle fil ghalib amma ngana nan jonge na ho buru nya ko ne ga khair anna kita halle gollen ta kotai idan musa da mura Allah subhanahu wa ta'ala maga ani tindi hoya iga allah subhanahu wa ta'ala tigana iga gana tikenga azkuruka ngan tigana wa ad'uka ngan nyagana deh tiken ponneya qal allah subhanahu wa ta'ala kenyende ya musa allah subhanahu wa ta'ala ya musa qul anken nan konindi gellangalay hoy hokeɓe ankintigana nogondi angi ñagana nogondi konindi kalma ñugoya nti gandenga ken nogondi ñaganden ka ken nogondi ken kalmani kannanga musa anganala hintigana angi ñagana kalma bane nogondi annanti la ilaha bad kamanen tati tongunga illa allah maganta allah annafui walisbat annanti bad kamanen ta tonga maganta allah أن لا إله إلا الله أن كنكو واضح هذا الله سبحانه وتعالى لك أكون موسى أقول له هو هو كبا أجيتي غنا أجينيا غنا غاغا لا إله إلا الله أنا كنكو قال موسى بمعنى كنينوا موسى مدنجي موسى تي يا ربي ينكما يعني واضح هذا يعني ya rabbi yankama ka handi tumu musa alayhi salatu wassalam kirnan pananganga ada ya rabbi koni yere ga gadi a kene gada ya rabbi koni gadi amma ay gonu nanti hari ne allai imaga kenna logoy kulla kan nogon walakin ka handi ka kirnenga ka handi ka duanga duanga allahumma ya rabbi annan kawa ke gobondina nogondi annan lagadu ka sakatan kamanga anna tanga kebe qilla an kama nyana ayandan taga ayanda ho onda minna nyangandangan musa ta alayhi salatu wassalam yan kama an gara ko ni ke la ilaha illallah kalma qore anti gandenga de anya ganden kan ni kalma na qore nyani nka kullu ibaduka an ko tu su damanga yaqulu bana be sagalla an ko makano woni kenga konindini hada keya nuska nyugo kenti kam mogo kullu ibadika agalenti ibaduka wa kullu ibadika yaqulu hada hada nganonga aga nuska ndi nuska nyugo daga do tay kullun bana be su ya ibadika an komondi yaqulu kenga koni ndini hada keya bana be sagallon komonda wake konni wa hada idan ke riwaya daga do kannanga a na kullu ke na tangamani ya lafdun nukunga walakin nuska tananonga kendi kammogo kullu ibadika an komonda mancusu komantenga yaquluna iwa konindinu ko garanganangara komogonɓe hada ke kalma gorebe hakenekei an komo kusukomante wa konindini keya njela hikanna ngan kama anna hokini nga hoke be ne ga kare kare ne tikken urid an ta takhussuni be njela honna hoke be angin kare kare ne tay ke kalma be hakana ke Musa alayhi salatu wassalam amane ga Musa alayhi salatu wassalam ayatin nan tan ta darjan Musa alayhi salatu wassalam ayatin nan di ana guntenya na konnen kagaya Musa alayhi salatu wassalam aqiran tengatai ولكن قاغري رواية ند موسى تما إله منيا أريد شيئا تخصني به نكلا يغوي فوق بان كرغرين تكينا ورنا أنكم من تسكه من تنغا ككوني nkela hannin kargarati hoya nawurgin tagun kita an komon kamma nkana darja kore kita ti ken cababunga waba hada qala musa ya rab musa tiyan kama kullu ibadika an ko manda man tu suka manjenga ne wa kono ndine hada kaya walla yaqul bana be sagallan ko mandi kenga kono ndine hada kaya musa gara ke ko qal allah subhanahu wa ta'ala ya musa yanke musa kani gumane allah subhanahu wa ta'ala ya musa law anna samawati sab'a aganyi kampato nyeri وعامرهن adi i kuranonga mana i taganonga gairi nke allah subhanahu wa ta'ala tananga aganni kampato nyeri ado ku benu taguntenga kampato nyeri nogondi nke allah subhanahu wa ta'ala tananga allah subhanahu wa ta'ala ana kammunye ana minna awa aresin kamma awa kamma nyammogo be adagan kawatai wa hakaza allah subhanahu wa ta'ala koni tunkawrugintenga ten allah subhanau wa taala wa huwa alaliyu alazim ayani tunkawrugintenga urgin cikkina bani adangani uluwu lqahar karabanga ngurgintago kenga allah subhanau wa taala da kogananu allah ga urgini ta allah rantan karabana andali nga danga nanta gunte kana higo wara nyimben nanna santa na dunye be sasa gare matungu andali nga ndanan karabanna dunyi kotonu gumbane anta haranta godi andali nga danga ni me rapiti ma anna dunyi senegal ma male wala gambia ko male zukun anta haranta godi bol gum hari gana wa ka hanga utu idan ulu wal qahar karabanga ngurgin ta ko kenan allah subhanahu wa ta'ala dangan ulu wal qadar lan yaran ka ga urgin ta ko kenna ko dangan allah subhanahu wa ta'ala ulu zat jatin ka ga urgin ta ko kenan ko da allah subhanahu wa ta'ala sikina bani a adangan idan allah subhanahu wa taala a kampato ñeri kamma are aresin kamma ñammogo be ada gan kawa manini ke gada nan ta allah na ku nana kammuñadi kubenugati ayi ti allah subhanahu wa taala anta kammundi ana nukuncuka humantenye kenda ka awa joxendi awa barin kompunde awa jeniranunga nukuncukomante nga misidun kaxadi subhanahu wa ta'ala hono gati ayi allah subhanahu wa ta'ala antanu kusu kunda ko allah antanonga idan allah subhanahu wa ta'ala ana minna dallunga ko qur'ana ndo haditha nga awaka mundi are sin kam mo be gan kawatai tanya na gati law anna samawati saba aganyi kam pato nyeri wa amirahunna adi ita ganonga ghairi insha allah subhanahu wa ta'ala tananga والأراضين السبع أدون ينفتو يري يرى أتكم مغو ها سبع كم بلا أتكم مغو أدا وعامرهن غير أدا كم كن يروا وأن الله سبحانه وتعالى أنتم يندي مكان مغانا منا أنا كم يندي ado nguyam patonyer nguyam paton kagan yerai agani kam patonyeri idi ta ganon ke Allah tananga ado nguyam patonyeri fi kiffa kunga mijen tetendi agana ngana kungutundi wara mijen tetendi wala ilaha illa allah na la ilaha illa allah na can kagawutuna wara fi kiffa mijen tetibanenga manat bihinna la ilaha illa allah la ilaha illa allah wa mileneti isusukomantanga wajitenetea anani kampato kunyera anni ido itagano alla allantadi ado ngunyam patonyeri ni wara mijen tetenga na la ilaha illa allah gautuna wara mijen tetibanenga la ilaha illa allah wajitenetia كم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اترواه بن حبان والحبان على حديثك على هلا والحاكم حاكم غادر حديثك هلا وصححه حاكم دا حديثك على صحن ala kulli hal agalli ke hadisa faida korenga nanti janka hada maremmenga hakati su annan qawa hammini ti higoya kenni kannanga qissanunga anna kummuru walakin qissa bega saha qur'ana di aro ke bega saha hadiya saha ntendi amma kuntana magandu sugulatai musa dan ke qissa be hay kene kai ko kana muku anganta kanin kata tauhidinga oxe fare sallallahu alaihi wasallam aya qissa ke kon kudo ona tagasi ona katonanya muwahhidina nunga tauhidin nyemmunga musa me ga mo gombe allah subhanahu wa ta'ala da adiga lemma wa kallama allah musa taklima kanya haga ta allah subhanahu wa ta'ala dangani nka mantu indi kalma ya nganti gana nganya na ken kalma no ko kana di anga karna nganta allah subhanahu wa ta'ala ti gana allah subhanahu wa ta'ala tigande kollana karni kendi gelli ulalinginte gananga kona non allah ga karna allah girndendi aka hirga islami ho ontananga karna girndendi hubendati ke karu hotanganare ga fa ida rakibu fi lfulki dau allah mukhlisina lahu ddin allah nta karna allah girndendi anga hatajini abadan anna allah kiriya kembranga musa da mura Allah ma an kama ntu indi kalma ya anti ganden ga kendi anya ganden ka ken nogon Allah subhanahu wa ta'ala tu musa da ngani ke kalma kore be hay kene kana kenya koni gella galai kalma inti ganden do nya ganden ga ken nogon di kengani la ilaha illa Allah angar islam a gondi ti kalma kebe ya anga baka islam a gondi ti kalma kebe na karenga musa alayhi salatu wassalam mane ko kalma ka mane ga konnanonga kalma ka urgintenga maga ma maga nka musa wa huwa mun dalla ni duran karagara tikenga atin kama an komonga isuka humantenga ke konni kan ko mon ta ke konni man kena do hoy ni duran karagara tikenga allah subhanahu wa ta'ala tu musa dangana alaihi salatu wassalam aga munnana kalma ke darjan nada na ko urgintaxon konada kudana ti kalma ke bakatanan maxa na nga kare ne ta gam tagan pasunta kei ngana na hotana sukkinanga gelli kalma yana ke wureranye lawan ne ti hoyde nkana ke wureranye nta horo kinnanga kebe ga ngurginta ta dikke musa an kare-kare da kada annamani munda gunya hewa kembiranga urgintaxu tananta kalma di hube gan kora ke ka hube so kana ke koni ati kampato nyeri na kelma ke darjam bangandi kampato nyeri di ta gano ita Allah tananga ado nguyam pato nyeri na kungutu ni wara mijen tetendi na la ilaha illa Allah ke kuna wara mijen tetendi la ilaha illa Allah ke waji kenetia tuana nyugano ngati kuna te Allah ya tereso an bunga ngana gabana kampato kunyeri di ta gano baga Allah tananga an bunga ngana gabana nguyam pato kunyeri baga anani tauhidi ngammaga tauhidi kewa jitene kan junubu ke suka humante ngangarno arjannati junubu kedi gaboyi awa jitenati suka humante ngangarno arjannati imma annaro tahananga imma anna jonge yangan katana anna lagari kattai ibn al-qayyim rahimahullah ati diga me to konna nan nan gaba manan tati koni mogo nga manan tati jatenga an kella wa la ilaha illa allah konni tasi kon kara ni tasi ko ibara jenga nyana bane wa koni mogo ni bane jatan ni bane amma ikhlas be go sondo men nga kun ni bane wa ikhlas kani walla me kani ari hadith hadith sanga sunan tirmidhi ta da tanani kiyaman kota oge fare sallallahu alaihi wasallam ati wa gangu igo igo gangu ni wa gillina nan talli igo kendari golli burin kayiti golli burin kayiti tanka be do kabu kayiti be suga di agilo na yaren kempa angana sigi nan pa indan yaren kempa kayiti ke gilo ni kenye duna da ando mi kayiti ngal loga sandi ni te panu kube kayete be nan de metra tan min kalle ngal ladiwa ah. amma kei godan ke kayti be hakana ka junu bunca hante ngadi tanka be kai nu kabi nka kayti bana su gilon ni kan nga yaran kempa ba pa yaran kampanyen anna hayni daga na yaran kempa ken kayti me tanka be kabu ho sa hante takkendi igo ke kibare nyara da da ke nya nyara ke kute nyara ke kenya ke nya tanka be kabu igo ke gari birambe allah subhanahu wa ta'ala te man kan danga ne kada gollu kurti tan ka be karo kabulli tan su golli bure hosrenti di allah subhanahu wa ta'ala wa tina danga ni nkome kebe ha kene ka yala nga hona karna di nan tan ma golli wa tan ka be karo kabun gonde allah tini ti bane ari da tan ga ren ti tan ma golli wa allah hona karna tin kam allah ta hona karna ndaka su golliya tun kan atini yana malkan jahanna no benga nan koro nan gollun jahadan ba teidan to nya tinin kama min to nya Allah tinun ko me yala golli tiram magano kenta kentano Allah tinun ko me yala lenjur wa ma Allah ga konniwa atinin kama kentano nga Allah subhanahu wa ta'ala tinun ko me golli tiram magano nga tun kan nya mar nden nyana kayti buccinne gano bitaqa kayti buccinne gano nga tunkangati nina kellif mani sahantenna kendi la ilaha illa allah warna dani yigo keddunadi muwahidu ñani tawhidi ñemme ñani la ilaha illa allah ada ken koniti kalasenga hilla kappentamaxa ma golli ɓurungamaxa igana kerti kertigo ke jommenaxa natinin kama ke kai ti kana mani surono ke tan bero ko wudi akem bane buccin nan kana anta ku baka gilo ya anti baka kante ya nka makena mani ka ka surono allah subhanahu wa ta'ala tini na tan ka bero ko bunga ina kello mi den tettendi la ilaha illa allah sahanta ga kai ti buccin na ka bero ati na kello mi den tettendi la ilaha illa allah ta ji su suka man tan ngi go ngarna arjanna ka kati katti tauhidin darjanga ahayndi kati tawhidin martabanga salle ñanda ke kiñayirewa sume wa. Manin maninda kiñayi tawhid allah banagan kaxu ke ñayi gara ke kiñayi wa hakada ari musnad limamu ahmadu gagadi nanti nuh alayhi salatu wassalam abdullah bin amur hadithanga nuh aga pasina hakatin batiren men dangani lemme kam patonyeru munyam patonyera ngani wara mijen tetendi na la ilaha illa allah wara mijen tetenda aji teneti amile netia lemme kam patonyeru munyam patonyera ngani ka me ni nyame ngodo ngodo ngoda bane nga botenta no on na la ilaha illa allah tuni sampa ayitu ka umantan ko sono panka be gai darja be gai urgin ta ku be gai idan ke hadisa be ha kene kana kannan ko inoya babu kai ti babu fadlu tauhid wama yukaffiru min adh-dhunub na ko junubun tanonga kebe gan qora tawhidin tetenga junubun tanonga kebe gan bononta tawhidin tetenga tawhidin ga kitenonga aga timman maadi sartuna wa junubun cuko man kana bakanonga do ken da ngani ko hadisa nu beno ne ko de gara ki? andu do ko tan nan nya tauhidi nyamma ay gonda ya gare kebe gani hilla kapenga kenna ka kitamma gelanga nta tauhidin pasongon ta gon to afa songon ta gon pai kene kai mani ni shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah agara abu sa'id dan ke arti na ko yanga songon ta wala ilaha illallah dangan na koyanga anjunu bununga gabo gabo hari gananya muke di ta ganon me ay fankanga ado ke tauhidin ngana kitamma ga abane waji tandanya na ti suko manteng walakin adi sartunun nan tim mamma gade akon nem bane hetide asu gem bane hetide nan tagutai nan grita bane hede asartunun nan ma munafiqun yunu wa kunna dinahawa hawa antinana ma tawhidi ke kenya ho fante kennan kitomaga o mijunna katina jikandenya wa hakaza o golli buru ona katinan kisukuntoranga na koyanga gananti tawhidi ngama kitammaga golli sire suntano ngaraga jitandenya nati golli buru nga kantano tawhidin tanke magantallinantummunanjakani waragenangawa intara nga kullanta ta ñana tangolli burunga na nya kandanga kannanga ni keɓe al asasu in kollangani keɓe tauhidin nya ñantanonga ya rabbi arnoña tawhidi ñemmuya gellagana ilaha kiyai illallah ta wajita wa ti golli burun cuwayi mannin adi nin ti mundunin man manni kebe ga la ilaha illallah gurjanogantala no bakatenga arna ha man tenda. amma tawhidin ngana ko ni yagarun na timma ni gum bana akbare ni igo bana akbare hede lemina girse ya gare igo ambale ga ko alle tawhidin no fa kun koy on daga وللترمذي وحسنه عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة هاتم كنيارة ما قلنا وللترمذي حديثا الترمذي دغني وحسنه ترمذي ده حديثك أدا سروندي والحسن المعروف طرقا وغجت رجاله لا كالصحيح اشتهرت أو ترمذي دغني وحسنه ترمذي حديثك سروندي عن أنس نمغ أنس مغا فارن كدي من دانا صلى الله عليه وسلم سينو تمي نمغ أنس مغا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس تدا مغو فارنغا صلى الله عليه وسلم يقول فارنغا تني قال الله الله سبحانه وتعالى دي أغنس قنا كن كن أه؟ nusqanu ñugo azza wa jal nusqanu ñugonu taala aga nusqan daga do kannanga taala allah keɓe wurugintengani ida mugu farenga sallallahu alaihi wasallam farenga tini allah subhanahu wa ta'ala ti allah keɓe wurugintengani ya bena adam ya hadamaremme kirden na katta koya o su sukaumanteñende yala allah tini sugunanun wa. allah tigi tun karnun tadi asu kaumanten kallenya haytanaka ya adama remme law ataitani angalli angallinke allah subhanahu wa ta'ala ya biqurabil ardi tingunyen pakkanga walla kenga tingunyen pakkan tinto emmeya sharu hinoyil tingunyen pakkanga walla kenga tingunye mpakkan tinto emmeya خطايا جنوبيا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا هذا مرمى angalli angallinki allah subhanahu wa ta'ala angarninga hakatimbe mana kallengarnanga hakatimbe ando kan junubu linga ando ngunyeke hakem me allinga junubunga walla kebe gatin tono ngunyem pakando kem me allinga junubunga aha har tonu bane sira tunu ham ma dunadi kame tonu me ga ma soro yi gora andan tu dunadi menan di bannananga kan juru bunnan ga bo magara munye ke haga walla maga tinto munye ke haka de thumma laqitani min kira ga kane ya saga kan pallandin ke Allah subhanahu wa ta'ala andin ge mallam ma mana kallellanga la tushrik anta hillandi kapa bi tin tinke Allah subhanahu wa ta'ala ya shay'a hunna nakra kem pallandin ta Allah gammalle magun kangin gammalle magunu anta hunna sukka patin ki Allah subhanahu wa ta'ala kem pakatinga illa kapen tangollundi la ataituka inki Allah subhanahu wa ta'ala ngarnan kenga hada maremme bi qurabiha kana ganus kandide tungunyen pakkan meya walla kenga tungunyen pakkan tinto meya ma'firatan junubu gafarenga واضح هذا حديثا يمه إذا كحديث بها كنك كغالي فايدة قوري حديث القدسي الله سبحانه وتعالى لا الدنيا كنك غرا قولو دوغي فارن غرا قولي آنا سادي سنة سنن الترمذي دي وهكذا حسن قاني حديثا كي ودا كان حسن هو جنة وقل لبتاي nanti allah subhanahu wa ta'ala ti hadamaren me magan du buganda de de magan jikken ko Allah ne man agate me be soana di gondo agaro sukahumantenyanadi kita allah subhanahu wa taala ni ce kuta anda junubu da bari an junubu ke gabo ma ga munye ke hakka ko ha junubu na ŋuñen pakkakati ha an junubu ma ga munye mpaka walla an junubu ngabo maga munye mpaka me meya nka garnan ngarnanga hakatin be hilla kapentang an ga de andi ka gemallema angi gemallema gona ta honne su kapi ya kem pakatinga illa kapen tammaga nan tan juru muke gabo mo gondambe su su ka humantendi iken ta kem payini ikena kan nan payini illa kapen tammaga ike allah subhanahu wa ta'ala ga warnanga tingunya ke hakamme ya walla tingunya ke hakantin tomme ya juru bu kafarenga inan dan kan juru bu gabe be su gamma ina su ko manten kafari na sabunya kan nan ga tauhidin yana magando hilla ma kinya a hakira ko yando hilla kafe ngana rega inta ga farnan dangani inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha idan hilla kafe ngan tanonga junubun ta ga farninonga ona ngun ko ni medangan hilla kafe ngano junubun ta ga farnanda amma nga mun da junubun nan kafara anda mahilla kapenya kate bakanonga junubu gabe ti hilla kapente tenga anda ngari munyem pakka wa hakada junubu tauhidin tetenga junubu gabe ti tauhidin tetenga junubu gore he tauhidin tetenga junubu ngarnyanga he junubu nga gabo gabo tauhidin gamma angarna arjanna imma naro gallita hana imma alla wayangan katene nkata wiri ngam magalla garanni minna arjanna amma ngollunga siro siro an qur'anan karangenga gabo gabo an tumbu sonnenga gabo gabo sallenga gabo gabo hijunga gabo gabo jakkanga gabo gabo tawhidi ngan tamma arjanna haramun tanyaran kamma akamal lono minna jahannam akaman numene minna jahannam minna haramun tanna kaman kamma arjanna wado hada aha handi sasa oku benu hay kene keya oku hamminten na tauhidi nyewa mo hamminten na kuttu koy o hamminten na kuttu koy serenga ma salli sasa o swanya na nyogo honga serenga ma hiji sasa o swanya na nyogo honga agama jakkam buga ndo swana nyogo honga naam tungu ngoma ga nyogo honga ni ga amma kaidin kaidin ni na ndai hilla ka penka montanya na nyogo honga kayfin kayfin ni kannanga anda hilla kapen kamma ona nyana kapalle manye kayfin kayfin ni kannanga anda hilla kapen kamma onta ken konna dangan na sabun nyamani timman kan nyangi lidaka ngan talingi tarondi nga ngama kitamma am palakran ni jahannama innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna ومأواه النار وما للظالمين من أنصار توحيد ما كتاب ما أم فلكرني أرجنة جهنم باي أنت أرجنة كتاب أما توحيد ما كتاب ما أنغرنا أرجنة عندك هاتين كنيا وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد